Zabura ta goma sha uku Don mai bi da kaɗe kaɗe, zabura ta Dauda Har yaushe, ya Ubangiji, za ka manta da ni har abada ne, har yaushe za ka ɓoye fuskarka daga gare ni, har yaushe zan yi kokowa da tunanina kuma kowace rana in kasance da damuwa a zuciyata? Har yaushe abokin gabana zai yi nasara a kaina? Ka dube ni ka amsa mini, ya Ubangiji Allahna; ka ba da haske ga fuskata, ko in yi barci cikin mutuwa, abokin gābana zai ce, Na sha ƙarfinsa, kuma abokan gābana za su yi murna sa'ad da na fāɗi, amma na dogara a kan ƙaunarka mara ƙarewa, zuciyata tana farin ciki. a cikin cetonka; zan rera ga Ubangiji, gama ya yi mini alheri.